يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا أشيغ من ملتاف الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لإمام النووي ألا يجتاس درهما أيورا نبير غوتا شدا شكرا تجبو لتريه لثلاثين لشدا هجرا منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدى مكة زوى مدينة وتتدي درانا عشرين دبير غوتا أكو شكرا تجبو بير الشاهد ودهيه النبي عيسى عليه السلام za mu ci gaba da ƙarashe hadisi na arba'in da hudu da muke ciki inda muka karanta ruwa da imam bukhari da muslim suka rawaita yanzu kuma za mu tafi kan ruwayar da imam muslim ya kaɗaita da rawaitarsa mala ya ce wa fi riwayatin li muslim a wata ruwayar ta imam muslim ma tabnun li abi talha wani ɗa na abu talha ya rasu min ummi sulaim wanda ya same shi daga matarsa ummu sulaim ma'ana wacce ummu sulaim matarsa ta haifa masa li ahliha sai ummu sulaim mahaifiyar wannan yaro mata ga abu talha ta ce da mutanen gidan da suke ta ce da iyalanta لا تحدثوا أبا طلحة لابنه kada ku zantar da abu talhata bayanin mutuwar ɗansa kada kowa ya gaya wa abu talha batun mutuwar ɗansa hatta akuna ana uhaddithu har ya zamanto ni matarsa um ni zan gaya masa batun mutuwar ɗansa faja'a sai abu talha miji ga um muslim ya zo gida bayan fitar da ikan bukatar ta fitar da shi faƙarrabat ilaihi asha'an sai ta gabatar masa da abincinsa na dare fa'akala ya ci wa shariba ya sha abin da ya sha bayan cin ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع sannan ta ci masa ado sai masa kwalliya fiye da yadda ta kasance ta ne masa kafin wannan lokaci qabla zalika kafin wato wannan rana ko kafin faruwar wannan abu in ji bahaushe ta ƙura a daka a ranar daban da yadda ta saba yi da fawaka biha sai ya biya buƙatar sha'awarsa da ita ma'ana ya sadu da ita don biyan buƙatar sha'awa falamma an ra'at annahu qad shabi'a yayin da ta ga cewa mijinta Abu Talha ya riga ya koshi ya ci ya sha wa asaba minha ya kuma biya buƙatarsa ta sha'awa daga gare ta qalat sai ta ce ya aba talha kai mijina abu talha a ra'aita sanar da ba ni labari me za ka ce lau anna qauman a'aru ariyatahum ahlu baitin da a ce wasu jama'ar wani gida za su ari kayan aran wani gida kayan aran wasu jama'a fabalabu ariyatahum sai waɗanda suka ba da aron suka nemi a ba su abin da suka bayar aro alahum an yamna'uha shin waɗanda suka ara ɗin ko suna da damar su hana shi ba za su bayar da abin da suka aro ba halala a ai haka bai kamace su ba ba su da dama haka ai ba haƙƙinsu ba ne ai ba mulkin su bane ko qalat sai ummu sulaim ta ce fahtasib ibnaka to in ku haka ne ka nemi lada da sakayyar rashin ɗanka a gurin mai shi a gurin allah da ya baka aransa ya karɓi kayan aransa ana anas bin malik ya rawaito mana wannan hadisi na ga ummu sulaim yaya ga yaron da ya rasu wanda uwa ta haɗa su uba kowa da nasu ke cewa fa ba sai abu talha baba ta ya yi fushi ثم قال sannan sai yake ga dalilin da yasa ya fushi shin hatta idza talaqtu yanzu haka ne kika bar ni har sai da na riga na kazanta na ɓata jikina da janaba umma a kabar tini bebi ne sannan kika ba da labarin rashin ɗana fanɗalaka hatta ata rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya je ya sami manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi fa akhbarahu bima kan ya bashi labarin abin da ya wakana abin da ya afku ya faru na dan ya mutu amma ba a tashi ya masa ba sai bayan ya ci ya biya bukatar sa ta sha'awa fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi yace barakallahu lakum ma fi laylatikum Allah ya sa muku albaraka a saduwar da kuka yi cikin daren nan naku Allah ya sa an dace da samu canji madadi na ɗan da aka rasa qala fa hamalat ana zai ke cewa sai ku Allah ya ikonsa mahaifiyarsa ummu sulaim ta samu cikin wato anin abdullahi wanda manzo ya sa masa suna qala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi safari ana ta ci gaba cewa kuma manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi wata rana ya kasance a halin tafiya hiya ma'a ita mahaifiyata um muslim na tare da shi a wannan tafiya tafiyar da manzo'i ba shi kadai ba da ayarin sa maza da mata um muslim tana cikin wanda aka tafiyar da su wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance idza ata al-madinata min safar in ya iso garin Madina daga wata tafiya la yatruquha turuqan bai shigar Madina shigar dare fadalau min al-madina sai manzo da sahabbansa a wannan tafiya suka kusanto garin Madina suka karato suna dab da isa Madina فضربها المخاض سينا قدا سوت عينهم kama un na haihuwar ɗan da aka samu cikin faɗin nan fahtabasa alaiha abu talha sai wannan haila ta ta zama sanadiyar tsare mijinta abu talha tare da ita inda inda wannan naƙuda ta ta ta zama dalilin tsare ta a inda wato ainihin suke kan hanyar tafiya ta da mijinta وانطلق رسول الله صلى alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata gare shi ya tafi ya bar su tun daga abin da ya tsare Abu Talha naƙudar matarsa ta tsare shi daga ƙarasawa Madina tare da manzo naƙudar Ummu Sulaim ta tsare ta daga ƙarasawa cikin garin Madina tare da manzo a tafiyar da suka قال يقول أبو طلحة أنا زيك cewa ganin faruwar haka sai ku abu talha mijin babar anas ya kama cewa innaka la ta'lam ya rab ya ubangiji na tabbas kana da masaniyar annahu yu'jibuni abu ne da yake burge ni haƙiƙa ina birge ni an akuru jama'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in yi wata fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi idza kharaja sallallahu alaihi wa sallam idan har manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi zai fita wata fita wannan abu ne mun daji a ce an fita tare da shi yana birge ni a ce da ni aka wannan tafiya wa adkhula ma'ahu idza dakhala kuma abu ne da yake min daɗi yake burge ni yake ban sha'awa in shiga garin madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sakamakon ya da daga wata tafiya da aka yi da ni da shi wa qad tabassu bima tara amma gashi an tsare ni da abin da kake gani ya manzo ya ubangiji ikonka isarka ta sa yanzu ka jarrabi matata da nakuda a daidai gabar da dama don wannan nakuda ba tare za mu ranka da manzo a shiga garin madina in samu cikar wato burina na abin da yake birge ni mun fita tare mun dawo tare taqulu un sulaim un ita kuma sai take cewa ya aba talha yana raba bakinsa da gama roƙonsa da addu'a sai ta ce ya kai baban talha ka kira mijinta da alkunyarsa ma ajidu alladhi kuntu ajidu na kudar da nake ji na daina ji na kuda ta lafa yanzu ba na jin wani abu in talik kawai mu tafi mu ma a ƙara sa madina tare da mu mu bi bayan mu ban talakna sai muka tafi muka raka manzo sallallahu alaihi wasallam muka cin masa aka shigo madina da wa daraba hal maqad hina qadima suna isowa garin madina sun kawo gida sai naƙuda ta sake ballewa ka kama ta fa waladat gulaman nan take Allah ya ikonsa ta haifuwa ta yaro na namiji فقالت لي أمي أنا sai سي ما هي فيها أم سلم تشدني يا أنس كي أنس la yurdi'uhu ahadun kada wani ya kuskura ya shayar da wannan ɗanawa jariri wani abin sha hatta ta wa bihi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har lokacin da za ka tafi da shi ka kai shi zuwa ga wurin manzon Allah kira da amincin Allah sabbata a gare shi ya zama wani abu bai fara ratsa cikinsa ba sai yawun manzo sallallahu alaihi wasallam da dabinan da ya tauna ya samu a falamma asbaha yayin da gari ya waye jariri ya waye gari anas ya waye gari ihtamaltuhu ana zace sai na ɗauki wannan jariri فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفرشي زوا قرم زان الله إلى دامنك الله ثبت أغريشي wa zakara tamam hadith ya faɗi ƙarashin hadisi har zuwa ƙarshe kamar da muka yi satin da ya wuce aka kai masa shi da dabino ko ya mai an zo da wani abu tare da yaron aka ce akwai dabino ya karɓa ya tauna ya sa masa a baki ya ambace shi da suna abdullahi to dangane da abin da ya shafi wannan gaba ko wannan ruwaya ta imam muslim allah ya ji kansa da rahma ya fare ta ta cewa faqalat li ahliha nan mu ɗauka. farko abin da za mu ɗauka daga cikin da sauran abubuwan mun karanta a ruwa da ta gabata abubuwan da suke zama kamar ƙari ko daban da abin da mun karanta su zamu tattaba mu ƙara fahimtar hadisi faqalat li ahliha ummu sulaim ta ce da jama'ar gidan da suke tare ana sai na cikin ahalinta cikin 'ya'yanta. waɗanda kuma ake rinta su ba shi ana tsumma kawai duk dai wanda suke tare a cikin gidan take da su la tuhaddithu aba talhata ibnihi kada ku kuskura ku baiwa abu talha labari ko bayani ko ku gaya masa batun mutuwar ɗansa hatta akula ana uhaddithu har ya zama ni ce zan gaya masa to a dai wannan gaba malamai suke cewa gaba tana koyar da mu ƙoƙari na mata aure ta kwarai a game da yin aikin abin da zai zama maslaha ga mijinta domin tana cewa kada wani ya riga ya gaya wa mijinta mutuwar ɗansa har sai ita za ta gaya masa dan duba da cewar kada a gaya masa maganar nan ta hana shi cin abinci ta san mijinta bai ci abinci kada a gaya masa maganar nan ta hana shi shan wani abin sha ga rasuwa ga zama da yunwa ga zama da buƙatar abin da za a sha ba iya sha ba saboda jimamin mutuwa ko ita tafi kowa sanin mijinta kuma ta fi sanin salon da ya fi kamata a bi a sanar da shi abin da yake mai tada hankali mai sa mu to wannan sai yake sanar da mu cewar duk wata baiwar Allah mu'mina musulmai musulma wata take ta kwarai mata aure za ka mata ta dage ta tsayu da kokarin ganin tana yin abin da zai zama maslaha ga mijin da take zama da shi sanin abin da ba za ta sa shi cikin damuwa da dugunzuma ba ta zama masa wato nutsuwan nan da Allah yake faɗa a zamantakewar miji da matarsa faja'a don haka da ya zo gida faƙarrabat ilaihi sha'an ba akala wa shariba abin da ta fara yi da shigowarsa da dawowarsa sai ta gabatar masa da abinci ya ci ya sha an samu wato ainihin kau da wannan matsalar saboda ko labarin mutuwa ya isa gare shi ba abu da zama dalili ne kitan abinci ba abinci an ci abin sha an sha ko shi ne malamai suke cewa a daidai wannan gaba hadisin na sanar da mu cewa ina daga cikin haƙoƙi da suke kan mace a zamanta da mijinta ta zama mai ɗawainiya da hidima da mijinta har ka dafa abinci tare da abin da za a sha da kuma ɗaukowa a gabatar masa a lokacin da ya dace a lokacin bukatar su da waɗannan abubuwa wanda ya haɗar da abinci abin sha da abubuwa masu kama da haka gyara shimfiɗar kwanciyarsa share masa ɗakinsa da abubuwa masu kama da waɗannan akwai dalilai daban-daban banda waɗannan kamar irin abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallama da 'yarsa Fatima da ta zo a bata wato anin baiwa ne kama mata ko taimaka mata aikace aikacen gida manzo yace su je su ta ambaton Allah ya fa a bata baiwa da zaka ka kama mata aikin gida irin abin da Asma'u yar Abubakar take bayani cewar ita take kula da dawainiya da mijinta Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam sannan kuma banda shi ma dokinsa da ya mallaka ita ce mai kula da sharar gurin wato wannan doki da kuma tare da masa abin da zai ci to abubuwa makamantan waɗannan da su kansu matayen manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke cewa suna tana da masa ruwan alwalarsa tun kafin ya buƙaci yin alwala ruwan asuwakinsa da yake amfani da shi ya ta cikin dare a asuwaki kafin ya lura ya gara da mahalicinsa sukan tare da su ajiye masa a inda da ya bukata zai tara to ire-iren waɗannan dalilan birjit da muka ɗan tattaɓa wasu haka da irin abin da ya zo a wannan hadisin suna sanar da mu cewa ina daga cikin haƙƙoƙi da miji yake da shi ko yake da su akan matarsa ɗawainiya da shi da wahalta masa batun mace ce ita ba bauta ta zo ba tabbas bauta ta zo kuma ta Allah da biyayya ga shi an gane ko wannan tunanin da yake nema ya shiga wasu daga cikin mu ba daidai ba ne. dauka cewa ai abinci haƙƙinka ka ne ka ciyar da ita Haƙƙinka ka ne ka tabbatar da ita saboda haka ai ma hadisi ya ce an ka ci ka ciyar da ita saboda haka ka mata gyararre ta ci ka ci saboda haka ta shantake bayan ta yi teɓa kuma a ce sai ka biya kuɗin maganin kitse ya taru ko ba ta daka ba ta surfe ba naka ba komai shara ma sai da mata wanke wanke sai dai ta zama yar kallo Ɗan kwana kaɗan kuma a ce sai ka rika fita kana rika ta zagayen ring road da abin da ya kama da haka ko saboda haka ina daga cikin korwa dinin musulunci mace ta tsayo da ɗawainiya da mutum ai ko ba komai tukuci ma alkhairi zai je ya fita ya samu abin da za abin da za a sha suturar da za a sa magani omo sabulu mai ko a ce kuma shara dan abin da ya shafi abinci to shi ake jira kuma sai ya to al'amir ya so ya so sai kawo ya kawo kuci ai aikin sai yawa da wanne zai ji an fahimta ko yawwa ثم تصنعت ma أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك a biha. sannan sai ta ci masa ado fiye da yadda ta kasance tana cin ado kafin faruwa haka sai ma ya biya bukatar sha'awarsa da ita to shi ne malamai suke cewa a wannan gaba hadisin na sanar da mu cewa macen kwarai da take kan koyarwa ta addinin musulunci za ka tar da ita mace ce mai tsafta mai kwalliya don daɗaɗa ran mijinta don farantawa mijinta da kuma neman kusanci zuwa ga mahaliccinta wanda ya shar'anta mata aure da kuma wato kyautata wa miji sannan wannan gaba na sanar da mu ashe mutuniyar da take ko matar da take ta kwarai wacce take kula da tsaftar jikinta da gyaran jikinta hakan kan sa mijinta ya yi sha'awar biyan bukatar sha'awar da hakan kan sa miji ya so biyan bukatar sha'awa da matarsa kenan Allah sarki gaja ne wannan zai sa mijinta ji bai san kusanta ko saboda ne in ya nufo ta tashin wari ce ta shiga ta yi a cikin kicin ga bakin tukunya a gani ga bakin tukunya a sassan jiki ga ba ce wanka ba ba ce wanki ba ga kaza ga kaza ka ganta kamar wato kura da aka wasa da ita to ka dole ka ji wato koyi ka bukata ko ma ɗakin ka daban ɗakin ka daban to ga wannan zai sa sai kuma to suna kukan cewar baka damuwa da ita baka kula da ita ita wannan aure ta yi aure ka ba ta aure ba a matsala a gurin ki take ko to ashe duk wannan ya kamata mu fahimci cewar bai kamata a rika samun haka a wajen mace wacce take ne wayewa da sanin addini ba sura ki zama mai tsafta wani yana daga cikin abin da yake sa miji ki sha'awar wato ainihin bukatar ta sha'awa da matarsa sannan ki zama mai tsafta wanne yakan sa ki sami yardar mahalicin kuma Allah na cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin yana daga cikin tsarkin ki bayan wanka da wanki kuma har da ƙara da kwalliya saboda haka duk idan aka kalli waɗannan hadisai da irin abin da wannan suke kunsa Ko komai musulunci ya game mana kaga yana da kyau a ce irin wani hadisin yana daga cikin hadisan da 'ya'ya mata suke koya yayin da aka ce sun kai munzalin isa aure dan sai da su zauna da su mace a ta kukan aure na taiwon mutuwa kaza kaza kaza ga kuma abubuwan da suke sa mutuwa auren ba a damu da ilmantar da waɗannan mata su ba sai ga wani shi ya saki matarsa saboda bata iya girki ba ita wannan gashi bayan gwanin ta girki ga gaggawa kama ka akan kari kama abincinka a kama abincin ka, kuma ga ma magana mai daɗi a yi shigar da kuma za ka yi sha'awa adala kan ciwon kai kana da ɗaya tamkan da hudu kan ma ka tsaro a zuwa jagwala ma gida ko to haka falamma an ra'at annahu qad shabi'a yayin da ta ga cewar ya riga ya ƙoshi wa asaba minha ya biya buƙatarsa da ita ya samu rabansa daga gare ta qalat ya aba talha sai ta ce kai baban talha ma'ana take kiran sunansa ta salon kiran alkunyarsa أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت me za ka ce me kake gani game da wasu jama'ar da suka je suka nemo aro da jama'ar wasu gida a gurin mutanen wasu gida fatsalabu ariyatahum sai su waɗanda aka aro kana suka nemi a dawo musu da aron da aka yi alahum an yamna'uha su waɗanda suka yi aron ko za su iya hanawa suna da damar su ce ba za su bayar ba ba su tashi dawo da shi ba ce ita ina fa faqalat fahtabis fahtasib ibnaka sai ce to tunda haka ne kai ma nemi ladan rashin ɗanka a gurin ne shi a gurin wanda ya baka aran wannan gaba dalili ce hujja ce mai sanar da mu iya tafiyar da al'amar miji tattare da wato ummu sulaim tattali da tareraya da lallashi namiji da iya tafi da al'amarinsa ba a tashi gaya maka magana ba sai da kaci ka ƙoshi ka biya bukatar sha'awa kuma da aka tashi gaya ma maganar ma ba a fito da ita gatsal gatsal ba fure falo duk ba haka ba a da aka biyo maka ta dabara ta hikima mutum ne ije aro kayan wasu masu kayan suka buƙaci kayan aran in kai aka zaka ka tambaya a matsayinka na wanda yake dalibin manzo sallallahu alaihi wasallama abu ɗalha kana ga waɗannan mutanen ta iya hana konan kayan aran da suka a ba ina an aka haka ai ba ba mutunci ba mako ai ka san mutum zai goya da waɗannan ai ba baka aro ai ai a baka gode ka yaba ne ce to kai ma haka ta faru da aran nan da Allah ya baka na ɗayan da ka samu ya karbe kayan Haka ta salon dabara shi da isa ta ce ka a gaya masa sai ta za ta faɗa saboda ta irin wannan matakan in aka riga aka faɗa ba ta bi wannan matakan ba an jagula mata lissafi ko ta ce to ku faɗa sai ni zan faɗa kuma ta tashi faɗa ta faɗa irin wannan salo a daidai wannan gaba sai take sanar da mu yalwa ilimin da Allah ya mata da basira da hangen nesa sanin iya zama da jama'a kuma a daidai lokacin take sanar da mu abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama i koyar da su i koyar da mu al'ummarsa shi dukkan wani abu da mutum yake mallaka da ya haɗar da ɗa dukiya lafiya da wasu waɗannan abubuwa mulkin Allah lillahi ma fi samawati wa ma fil ard komai da kake gani sama da ƙasa na Allah saboda haka mu a matsayinmu na bayinsa ‘ya'ya da muke da su dukiya da muke da ita lafiya da muka samu aro ne duka mulkin Allah ne shi yake ga dama ibamu lafiya yake ga dama ibamu ‘ya'ya yake ga dama ibamu dukiya to mu ji cewar wannan abubuwan da muke da su na ni'imomi mulkin Allah ne ba mulkin mu bane kuma a duk sanda ya so karɓar kayansa zai iya karɓa a daidai wannan lokaci kuma wannan baiwa Allah tana san da mu cewa ashe bawa na kwarai mumini ne mai da al'amari ga Allah sa kansa cikin matsananciyar damuwa da kokawa da yin rashi akan Allah ya karɓi wani abu da ya bashi aro ba nasa bane shi ta tace to nemi ladan rashin ɗanka a gurin Allah to kana da matar za ta riga ma irin wannan kalmomin ai babu ko shakka za ka kana shiga kana fita cikin walwala ana mamakin ka kan wanda kamar yau kake ango to kullum za ka shiga gida za ga maka magana mai dai za a abin da zai faranta maka rai a aikace da ku za a ga wato abin da kake ci ba wani abin kike ba amma kuma za ka bulbul fa da ba da abin za ta wato an ruwan jikin ka ya tsotse da wuri ko to amma komai za ka ci komai daɗinsa komai kyansa komai wansa in dai za a ɗaga maka abin zai har da ka ifa ta ka to yanzu nan ka ƙone ruwan jikinka yanzu a ce jini ya karanci a jikinka ai ta mamaki duba alaji wani da Allah ba samu ga kaza ga amma tsarewa yake ashe ta gida ta take karar da shi ko to saboda ko ne yake nuna da cewa idan mace mai ilimi ce mai addini ce mai hangen nesa ce ku za ka ga amfanin zama da ita a lokacin za ka shiga cikin halin damuwa za ta iya bakin ta wajen ganin takaita maka fadawa irin wannan hali kuma kullum za ka kokarin za ka ta na ta wato ainihin sama maka nutsuwa ne da kwanciyar hankali a zaman ka da ita sannan a daidai lokaci guda ana sanar da mu cewar wannan baiwar Allah bayan kasancewarta mai addini malama mai haƙuri ce ita ma mai neman sa kayyar rashin ɗanta ne da ta yi a gurin Allah saboda ai irin abin da yake samun uba idan ya rasa ɗa irinsa ne yake samun uwa idan ta rasa ɗa a lokaci guda da take ƙoƙarin su tattara abin da zai iya sa mijinta damuwa ta gaya masa shi ta salon da ba zai shiga damuwa da tashi hankali da gunzuma ba ya fasa ne ka ko in ba da kacciya mai haƙuri ba ya za ta iya wannan Ko wannan na fito mana da ma falalarta da martabarta da haƙurinta da komawa ta zuwa ga Allah shur ita ta riga ta yi abin da wato mutane suke cewa mace mai kamar maza ta riga ta samu wa kanta wannan yanzu sauran ta taimaka mijinta shi ma ya samu wannan to shine yasa ta bi wannan salo ta gaya masa wannan to amma bayan haka ta faru qala ana zake cewa fa ghadiba sai aka rin sa da haka dai sai ya fushi amma me ya fushin sa ko me ya ga fushin sa shin da ta gaya masa Allah ya karɓi ran ɗansa a'a ba dan wannan ba a shin dan sai masa wani abun bacin rai ne na gaya masa ba daɗi ko aikata masa ba daɗi a shi abin da ya fahimta shi sa sai ya faɗa da kansa da harshensa da bakinsa ce taraktini hatta idza talaffatu thumma akhbartini bi ibni ni matsala ta a wannan abin da kike ji mu tsaye sai kika bari na riga na bata jikina da janaba na biya bukatar sha'awa da ke zaki ga mu dana rasu yanzu abin za a gaggauci ai ba zai ga kuma sai an yi wanka sai dan gyara sai ne ko shi wannan ne matsalar ba ta yi fi ba salam ta amma do da haka sai ta to bari dai sai na ji na ga manzo sallallahu alaihi wasallam hakan da ta faru ya an fahimta ko to wannan sai yake san da mutu amma duk da ta gaya masa haka ya kuma fito shi ma ya gaya mata dalilin damuwarsa da ta sa har ta ga alamar fushi a tare da shi ba ta yi irin ta matan yanzu ba sai kai dai ba a burge sa ko yanzu duk wannan abin da ne na sanya da ne ka ci abinci na sayar da ne ka sha abin sha na sayar da ne ka biya bukata ka tafi kuma sai ka na fushi ko a in zai zai to kai ka da rashin wanda ba a burgewa sai ka yi inji kuma ga yawa wata ko <laughs> ba wannan to dukkan wannan yana nuna mana yadda ya kamata mata su kasance a tsarin kwarwa ta addinin musulunci da tarbiya irin ta wato manzo sallallahu alaihi wasallam qala ana zai ci gaba da cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma a ci gaban wannan bayani na samun wannan ciki na wannan yaro manzon Allah wata rana tsira da mace Allah tabbata gare shi ya kasance a halin tafiya wa hiya ma'a wannan baiwar Allah ummu sulaim tana tare da shi a wannan tafiya وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة kuma ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayyarsa idan ya zo Madina min safar daga tafiya ma'ana ya iso ga ƙarasawa cikin garin Madina la ya turquha turuqan baya shiga garin Madina cikin dare na a ai dama na faɗa guraren da ba mu taɓa ba a hadisin baya za mu ɗan ɗauke su mu ƙara bayanin su don su goya mana ƙarin fahimtar hadisin ba an gane ko eh na eh cewar fi kabiri lailati kuma wannan kuma yace fi kabiri lailati kuma nan kuma yace fi lailati kuma a wajen abin da ya faɗa eh wannan bambancin lafazi ke eh saboda haka fadana min al-madina suka kusa isa garin madina fa daraba hal maqadu sai wato an laƙuda ta kama fa tabasa alaiha abu talha sai wato an abu talha ya tsayu a kanta a matsayin mijinta don ba ta kulawa akan maganar laƙudar wanzalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma ya tafi dan karasawa cikin garin madina Su cewar na ya turquha turuqa manzo sallallahu alaihi wasallam in yana daga tafiya baya shiga garin Madina cikin dare shi malaman suke cewa nan sanar da mu ne wani ladabi daga cikin ladaban matafi a tsarin farwa addinin musulunci in kai tafiya ka dawo dawowar dare to kada kai wa iyalanka kitse da ganka kwatsam cikin dare ba ka tsammanin zuwan ka ba a ganka sai ka ga abin da zai so sabarai ka saba da an ka fita yar kasuwa ka ka dawo ko dan shagon ka ka dawo ko makaranta ka ka tafi ko aikin ka ka je ka dawo za ka zo ka tarar da wanke wanke tsaf gida a share ita ma ta shirya tana jiran dawowarka to in kai wannan dawowar ta ba da ta ba tsammani an san kai tafiya kuma ko a ganka kwatsam za ka iya zuwa ka tarar ba ta yi kitso ba za ka iya zuwa ka tarar ɗan sauran wasu abubuwan wanke-wanken da ba aka ce Allah ya samu gobe na ƙarasa na gaji ko sai kuma ka a to abu ma wato rufa ne bege ne kenan sai Allah na ake gyara min gida ko kaza kaza an gane ko kuma kuma ka zo ka tada ita a halin da ba haka ke so ka zo ba to sai manzo ya zama to cikin bin tafiya in ya dawo baya shiga madina ba tare da an san da wasa ba cikin dare wanda yasa wani malami cikin malamai da Allah ya ba su basira da hange da fahimta yake cewa in a yanzu ne zamanin waya kakan iya sanar da iyalanka ga nan na taso tun farkon eh, safiya za kuma ku iso da yamma to wannan sun zama cikin masaniyar zuwan in ka ƙara so a dare ba matsala ba sun shirya wa zuwan ka da an fahimta ko to wannan babu laifi amma in dai ba wannan damar da za a iya wannan to ka bata ya ce wato ainihin ka saurara sai gari ya haske sannan ka shiga an san da cewar eh tun ma kan karasa gidan yan hanya ce ga baban wani ya dawo ko kuma da zan ai mun gano shi a hanya ina ina dab da karasuwa to ɗan abubuwan da ba a kawar ba kan ka zo an kawar an gane ko sannan shawar da aka yi wato anin fahtabasa alaiha abu talha sakamakon wannan nakudar sai zamanto abu talha ya tsayu kanta ma'ana ya shagaltu da kulawa da al'amarin matarsa suke cikin halin naƙuda wannan yake sanar da mu cewa ashe ya halatta a yi tafiya da mace mai ciki ko kana da kai yanzu kai banda matar ta yi nauyi ka zo kai tafiya da ita a ba rashin hankali ba kama take an gane ko Ga shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam da fi kowa tausayi da jin kai da sanin haƙoƙin al'umma shine jagoran tafiyar ko shi ya yayi addu'ar Allah ya sa albarka cikin ya tabbata kuma ya tabbata ko kuma zai yi a ce tafiyar nan tana cikin nan ana dab da za a haihu ba iya ankara da sanin haka ko to kuma da su kama naƙuda da to za mu ƙara kafa tare da su kai haƙƙinka da yake da kanka na kula da wannan abubuwan ya zo bismillah ko da aka yi tsayo a sai ashe kai ma aka ce shakka ciki ya kusa sauka ku kuma tana nakura to je ka sani cewa tofa in ta kama kai ne unguwar zomar za ka yi unguwar zomanci an gane ko eh. kada na to ai har su ce ta mata a ce a gano wanda tana nan ko ba ta nan kusa a'a tsayo a kanta ta kama ka shi cibiya a daure a yi waye abin da ya kamata ko yawwa irin wani abun galibi muna take da su sai ga namiji abubuwan da zai iya yi sai ga wani ina jin wai ai wai harkar mata ce wani abin da karfin kai ba sai ka bari har sai abuwa su zan matsala eh, ka ke ka tsaya karɓa yin wanka ko kuma da ko za tattara gyara yaro shi ke nan ta yi ba ce wa aka kira shi su wako za a kira ina na ai na nan lafiya lau ba da an gane ko sannan wani na sanar da mu cewa eh, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasancewa sana jagora a tafiyarsa da wato ainihin sahabbansa maza da mata wani abu ne wanda suke jin daɗi na wannan abu da suke fita tare da shi ke fita da su ba wani abu ne abubuwan da suke gani daga manzo a halin tafiya akwai abin da zaka gani tare da mutum a tafiya ba za ka gan shi da shi ba a halin zaman gida akwai abin da kake karuwa da mutum a halin zaman gida wanda ba za ka gan shi ba a halin tafiya to irin wannan duk shi yasa mazan su da mata suke so a ce sun yi tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama su ilmanta da abin da za su ilmanta da shi na wato sako daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yaqulu abu talha yake cewa abu talha nan ta yake ganin matarsa na naƙuda ya innaka lata'lamu ya rab ya ubangiji na kana da cikakkiyar masaniyar annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idza kharaja sallallahu alaihi wa ya ubangiji ka san abu ne da yake birge yake ban sha'awa yake kayatar da ni in fita wata tafiya tare da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi idan zai fito tafiya wa adkhulu ma'ahu kuma nakan wato ainihin ji daɗi abin da yake burge ni kuma wato ainihin dawo in shiga garin Madina tare da manzo a lokacin da zai shiga Madina na ya dawo daga tafiyarsa sannan bayan haka yake cewa wa qadash tabas ko bi tara gashi yanzu an tsare ni ko na samu kaina ba ni ba tafiya mu karasa shiga garin madina tare da masu saboda naƙudan mata ta ƙulu un musulun un musulun ta ce ina gama addu'a sa da raba bakinsa ita ko ta ce ya ba talha mijina abu talha ma ajidu allazi kuntu aji, ka ji na daina jin abin da nake jin naƙuda motsawa yaro ta kamar zai fito ta tsaya mu ciwon da nake jin naƙuda ya ɗauke in tsalle kawai mu kama hanya mu tafi mu je mu rufe mu zo mu a shiga madina ta al'adama ban tsala tana ta ce kawai sai muka kama hanya muka shi malamai suke cewa a daidai wannan gaba akwai bayanin karama da Allah ya yi wa bawansa sahabin manzo Abu Talha yadda ya zama daga cikin waɗanda suna roƙon Allah a nan take yake amsa musu buƙatar ko kuma yana daga cikin wanda Allah ke cika musu burin burinsa ya fita tare da manzo ya dawo tare da manzo fatansa ya samu wannan gashi yanzu zai kufce masa akan haka ya roƙi Allah Allah kuma ya amsa masa nan aka dakatar da naƙudan matar su samu wato alin nutsuwa shi kuma ya samu cimma zai bukatar su suka karasa garin Madina tare da manzo ya cimma manzo suka karasa wannan yana nuna cewa in dai ka tsayu da al'amarin Allah da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah zai rika amsa addu'a ko wannan shine amma in kasancewar kana da sakaci da wato ko in kula da al'amarin Allah da na manzo sun za ka yi addu'a cikin buhu a banga kana yi ba amsa kuma ubangiji yana yi da waɗanda suke yi da shi suke yi da manzansa ba ruwansu da wanda ba sa yi da shi ba sa yi da manzansa da dawowarsu madina kuma ya ce wa daraba hal maqadu hina ma da dawowarsu madina sai kuma naƙura ta dawo ta ci gaba fa da tulaman Allah ya iko ta haifi yaro namiji fa qalat li ummi ana ita sai babata أم سلمة تتلم يا أنس يا أنس لا يرجعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم kada wani ya shayar da shi wani abu wannan jaririn na haifa kada wani abu ya ratsa bakinsa ya tafi zuwa ga wato ainihin kayan cikinsa har sai ka tafi da shi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha ashe tafiyar nan da suka yi suka karaso? Ba aka haifi yaron nan abin ya shiga cikin dare an fahimta ta ga mu dama manzo baya so isa madina da daddare shi sa yake to tunda ga abu ya taso ba za mu ƙara an fahimta su ma kuma Allah ya tsada abin suka ƙara sa tare da su kuma an dawo daga tafiya ga gajiya kula ta ci gaba ta haihu ga manzo daga tafiya ga dare ya shigo a ce kuma a sannan a ƙara a kasa wato barwa manzo ko da masa sai ya huta daga dawowar da tafiya kaga ce a ɗauki yaro a lokacin a kai masa ba daidai ba shi na kace da gari ya waye ma asbaha da gari ya waye jarat ihtal ihtamaltu sai na ɗauki wannan jariri fan talaqtu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na tafi da shi na ji da shi gurin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka da safe aka kai wa manzon Allah wannan yaro wannan gaba take sanar da mu yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mazan su da matan su, suka ɗauki al'amarin wato ainihin ɗaukan ‘ya'yansu su kai gurin manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ya tauna da dinin sa a bakin su da mahimmanci suka ɗauke shi abu mai girman gaske saboda fatan samun albarka daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam domin a can da muka karanta a ruwa ta gabata an gaya mana cewar sai shi wato abu talha mijin mahaifiyar anas ɗin musulunci yake da wato ainihin anas ya ɗauki wannan yaro ya kaiwa manzo sallallahu alaihi wasallam aka haɗa shi da dalili ko a nan kuma sai ake magana cewar ita un musulun baba ta sai tace da ni kada wani ya ba wannan yaron wani abu ma'ana daga nan zuwa gari ya waye Ka ku gana ya tsaya da wani ci zai ɗauruwa ya bashi ko zai a kara masa wata ta kara man nono ko wani kaza kaza kada ba bashi wani abin sai mun kai shi ga manzon Allah wani abu abin da ya shafi yawon manzo da dabin zai tauna ya fara ratsa yake sannan wani abu ya ba fatan a samu albarka da wani to wannan sai ke nuna cewa da mazansu da matansu suna kaddar al'amarin da yake da alaka da manzo sallallahu alaihi wasallam suna ganin girman wannan daukar ƴaƴan su kai manzo ya sa musu albarka sannan wannan gaba suna sanar da mu ashe in an jinkirta baiwa jariri nono don wani muhimmin abu ba laifi ba ne ba yin watar da shi ba ba salwantar masa da haƙƙinsa ba ko su da a lokacin za a ce sai an kai lokacin za a ɗauke shi a kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam za a samu awanni ko sai da aka kai wannan lokacin kai shi a shi kai ma yanzu ta haihu likitoci sun dauke sun tafi suna gwaje-gwajen su kai ku ba shi da Allah ku kawo shi a bashi nono ko a ba ba sai musu wannan faɗan su ma kokarin wata inganta lafiyar su da tabbatar da cewa ba wata matsala tare da shi ne bukatar wani dauki daga gare su in suka gama da abin suke suka ce to ga dan shi ba ne kada duk sun gama wahalar da zai sun gama unguwan zomancin kuma sai yanzu da ya fito dan hakurin da za a yi kafin su yi dan kuma da dalilin saba su ka. shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka dauki ayar kai masa ko da za a samu awanni kafin ya sha nono dan wato samu wannan albarkaci na sa wato dabino da yawun manzo a cikin bakin wannan dana su wa zakara tamamal hadith ana sai ci gaba da faɗa ƙarashin hadisi ma'ana bayan ya kai wannan ɗa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tona man dabino an bashi sannan kuma aka ambace shi suna abdullahi to akwai ruwa take magana cewa da manzo ya sa masa dabinan sai yaron ya takan tabbal da tsotsotsewa manzo yake ta a da ƴaƴan madina da san dabino an fahimta ko kaga wannan ma nuna mana yadda Allah subhanahu wata'ala ya kimsa wa jirajirai karɓar abin da suke da buƙatar suke da kansa ya shafi wato dan wani abu mai zaki ko kuma ya shafi nono za a ba su na uwa da makamantan wannan kusan shine abin da ya shafi wannan hadisi namu da hadari a gari sai fata abin da muka yi Allah ba mu ladansa Allah ba mu ikon aiki da wannan hadisi masha الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan ke cewa mutum zai iya karanta alkur'ani a kan shimfiɗa wacce akwai najasa a kanta a idan mutum ya san cewar shimfiɗa da zai zauna ya ambaci allah subhanahu wata'ala karanta alkur'ani tana da ƙazanta ina da masaniyar haka ya ɗauke ta ya sanya mai tsarki shine dai don cikar wato abin da zai na ambatan Allah ta sallan da yake mai tsarki ta ko'ina amma a rashin sani in babu komai a yana su na iya ba ambatan Allah ne bai yi ba amma dai bai yi shi a mafi cikar yanayi ba duba da a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha take cewa mazan Allah tsira da masa Allah tabbata a gare shi yakan karanta alqur'ani kansa yana kwance da shi a jikina ne kuma alhali ina mai jinin al'ada ba ta zama masa shimfida ba ko kuma ya karanta alkur'ani an faranta to amma shi irin yanayin wannan daidai yake da shimfidar da yanzu za ka iya ɗauke ta ka aji aka gaba ɗaya ba ne ko kamar ya duba da wannan din in yanayi irin wancan ne ba babu lissa amma ba irin wannan bane da zaka za ka dauke shi tsar ne mara tsarki ka sa mai tsarki shi ne abin da ya kafa ba dan ka ambaci Allah cikin mafi wato shikar hali da yanayi ita na kuma yake cewa ne hukuncin wanda yake aikata zunubi a koda yaushe bayan ya aikata sai ya ji ba da shiga damuwa sakamakon wannan laifi da sai kuma ya shiga aikata ayyukan alkhairi shin hakan na yana samun kansa ya damu ya ji ba daɗi da abin da ya ba daidai tun nan ba na zunubi da kuma aikata wannan alkhairi da yake zai iya zama da daidai na Allah ya fi masa wannan da zunubin eh da na sanin abin da kai na laifi alamu ne na tuba wani sashi ne na da na sanin abin da sannan kuma bin kyakkyawa da mummuna ɗaya daga cikin wanda Allah yake share kurakuran bawa da shi manzo yace wa atbi sayyi'ata alhasanata tamfuha illa alhasanati da Allah kuma yudhibna sayyi'at munanan ayyukan da bawa idan ya bi bayan su da kyawawa kyawawan suna share masa munin wato ayyukan da imar shi so da haka so da haka bayan ka ji ba daɗi da damuwa abin da kai na laifi kana kuma ayyuka shawawa, don su share ma ka goya da cewa Allah ka yafe ni laifin da na wani daga cikin ƙarin cikar wato tubanka sannan kuma kamar da muka karanta muka wuce a babin tauba cewa sai ka rika jin a ranka cewa ba za ka koma wani laifin kana sana ba kuma shi ba wani ba ba za ka yi kana sana ba wannan shine cikar wato arin tuba